doras kwana alhamdulillah duk inda muka je mun iske yan lakwal cikin kilas mun iske mushishika sun zo mun iske sauran ma'aikata na lakwal sun zo mun ta tare da gwamnan jiha da tsarin da aka yi a je a gani lise technique a ga wani santar na formation professional a ga mai darsa franco arab a kuma koma can ƙauye bayan mun zo mun ziyarci prive saboda su ma private suna da kokarin su cikin fannin ilimi muka ta can ƙauye don mu ga yanda abin yake ƙauye don ka a ce ai duka a harkar ta birni ce mun je can ƙauyen jiratawa mun je mun gani mun ga sai je cs mun je mun ga eh, eh, karamar lakol primaire duk ko ina mun iske yan lakol mun musu gargadi mun ba su tallahi na gwamnati wannan kayyuka da ake bada an ba su wannan tallahi kuma wannan tallafin ana nan ana ta bada shi daga nan har zuwa ƙarshen sati duk inda ma bai kai ba yana kaiwa kenan lakwal duka waɗanda suke cikin harkar lakwal yau eh, saboda tantamna da ake tsakanin gwamnati da su yau kowa ya ɗauki niyya wannan shiga lakwal za a ta cikin laluma za a ta don a tabbatar da wannan ɗalibai miliyan uku da ɗari uku da ke da cikin ƙasar nan yau sun shiga sun hwara lakwal lami lahiya kuma alhamdulillah